Yaro, yaro, yaro. gaskiya ban koyi ma ba Allah yana gaban garin nan kamar ya zaka gari wallahi tallahi to abin ne kullun ka koma gidan jiya ake rayuwa yanzu ta yi tsada abinci ya yi tsada haba to wai gurin maman bo sai fa na je jiya eh. <laughs> siyan abinci shinkafa da aka zuba mun jiya <laughs> Furen nan ba ita aka zuba ba wai ta tashi a'a to abin mamaki ne kana da sakanni kana barin waje ka ji abu an ce an ƙara mai kuɗi <laughs> Allah dai sauke shi ne kawai addu'a amma rayuwar nan ni fa in ta kai ta kawo ma ina ga ban samu sojan nan ba ya rantse da Allah sai dai sata wallahi ni kaina shawaran ma na fara yake wa kaina anya ba da kudi zan koma ba kamar ya wallahi barka dai da Allah ina tambaya ne wani layi layin ko sai aikin bazo layin ba ayya <laughs> eh, nan baya kina wuce layin nan na bayan ki to ɗayan nan ne yawa yawa madalla Allah <laughs> ajiya salamu alaikum yawa <laughs> Eh, barka dai kamar ya eh, amma ba kwace a garin ko Eh, kwana na uku da zuwa ne. Haba. Ai da mun dole ma a ce ai bakwa ce dan ga wannan, wallahi bare ma unguwan nan babu mai kyanki. Allah. Gwaye <laughs> kuwa. <laughs> Wallahi. <laughs> To ko ina aka so ka bai Allah. Makotan gidan mai anguwa. Aha. Hmm. Gidan mai anguwa. Mai farin bango yana kallon. Gidan su jibo. Gidan su jibo. Nan. Bai shakka babu. Kai sanni ba. Ko mai sunan Hajiya? Fatima. wallahi kin ci sunan don wallahi Fatima dan Fatima Fatima fara farace fara wallahi Allah madalla to za mu kawo yara insha Allah sai na zo yawa sai na zo gaishe da ke yawa sai na zo yaya ba ka da hankali ne kamar ya da Allah ba kala ta bace ya kake mun haka kamar ya sai ka zo kamar ya ba kamar ya ba yana zo ba kala kace wa ta fara tambaya waye ya fara ba ta amsa a ah, amma ka san na fi ka zama gayi Allah nan rigan mata ci. ka duba wuyan ka gani mana ah, ka riga alhaza ka ta karuwa ce eh? eh ta karuwa ce nan dubbe Allah ya sa an ganka a ta na rantse da Allah to za mu gani za mu gani kana fara ina fari a'a <laughs> sai ka ce wai yau yau garin ma ba yan mata wallahi to ne irin yan mata kuma mutum assalamu alaikum to kuma menene kuma abin nan hannu ai wannan wani abu ne kawai sai in baka hannu ko ka manta tsakanin da kai yaki ne gaba ne ainihin gaba ma ni ba wata gaba ta riga ta wuce ni gara ma da Allah haɗa ma nan in maka godiya wannan yaro naka ya zama nawa yanzu tamfalli na haife shi mutumin da ya biya min bashi bashi warai ya biya min bashi na ce na gode na sa mai albarka yayin da yake tsammani wato shi mm, mm, mu mutanen banza ah. amma abin hannun mu abin kirki ko yaro har zai dauki to wallahi yaki tsakanina da kai in an daina Allah ya tsine mu saboda an biya ba a daina yaki ba saboda an biya mani ba abin da biya ma akwai tashin hankali wallahi dan na gaya maka shi ma yaron nawa wallahi sai na yake shi dan ba zai yi a hada mu aure ba sannan kuma a zo ana son abu hannun mu wallahi ba zai yi ba wannan dai abu ya dai riga ya wuce iyaka dai karshe. Eh. iyaka karshe ka ce ka ce ka ce gidan gala nake zuwa ko a to wannan kai ka faɗi kowa ni ba kwana to ai nishadi ne gidan galan kuma na je na je gidan galan to kaga tsakanina da kai yaki ne mm. dan haka qur'ani ba za ba za ta tsabu ba dubi ni dai yaro ba abin da zan duba wallahi ya biya min bashi duk inda ake haihuwa ya haihu sai dai uban ne to Allah ba mu alheri eh fadalla rashin uwa rashin kuka Madadin yaron nan ya zo ya ɗibi kuɗin da ya bani in je gidan gala in lika. In Allah ya ce maka sai in samu wata za ta kwanan gida. Amma ba ruwan shi. <laughs> Wai kai yauwa kai zo nan. Kai kai da hankali ko? Maƙiyin famulin mu shine zaka dauki ma dukkan kuɗi ka biya mai wai ka ce ka biya mai bashi nawa ka biya mai? Eh, na biya mai kamar da wani abu. to ni ma ba ai sai ka bani qur'ani sai ka bani ita kadai ne dama tarai oh ita kadai ne ko bada ka zo ka kawo mu ko ko iskanci ne dai da shi ka san cewa ni dai mahaifin ka ne ka daina wannan bana yayi je ka je ka an jama a da lafiya wannan yaro wannan yaro da yana daukar eh, tsinuwa na ne mai ya fi dubu amma har yanzu bai canja ba ni wallahi da mai zama da iska wallahi tallahi kaga in na kawo babe babe suke cewa mai ne shi ma ya kawo duk uwa <laughs> kai sai yanzu ke fitowa na Allah kai hakuri wallahi mamaci ta sa aiki Kana nan lafiya dai to? Lafiya ƙalau kake? Lafiya ƙalau. Mm. A gida. Lafiya lau. Ka jin daɗi. Lafiya ƙalau. Masha Allah. Mm, dama ina so in gaya maka. Wannan ƙawartawa ta zo. Kawarki, Wace ƙawarki kenan? Fatima. Fatima, Fatima. wasu nake gaya maka Fatima daga Maiduguri. Ok, Fatima da yake ban labari? Ok, gaskiya. Da na san ku ta zo, ai tun ɗazu da na yi hanzari na zo na man gaisa da ita. Fatima ko kin ga waya kawai muke da ita ban taɓa ganin fuskanta ba. In bacin ina sori da kin kira ta ai mun gaisa. Ana jira na a shago. So tunda dai an jima zan dawo insha Allah zan zo sai mu gaisa da ita. To shi ke. Zan zo in koma. To shi ke. Baby ba za ka ce min komai ba. Ina sanyi. Ina sanyi. sai an jima A'a, kai. Kin gani? Dole an fito? Yi aikin gyaɗa, yi aikin masara. Hmm? Kuma in shinkafa ta zo ki aiki yanzu kin ga inda yarinyar nan tana nan. Wallahi da kin kuka. To, ya za a yi malam, haka ma haka zan daure in ta yi tunda aiki na ni da. To, ya za a yi kin yanzu kin ga inda kuɗi gare ni da na ƙaro miki wata an sata ɗakin can. haba malam ni kaɗai ma ka banni ya sun wallahi ban son wannan wasan ƙara ma ka bani ta lallaɓawa da a haka. wai ki rika hutawa. banni in yi ni kaɗai ai dama to wa zai taya ni banni in yi ni kaɗai abuna. <laughs> komai za ki iya yi. komai zan iya yi ma ni iya da ka ƙaro wata ƙara ka bani in kana ni kaɗai. kwara. kai to. to yanzu kin san abin da za a yi yanzu. tunda Allah ya kawo wannan lokaci. ki yi tunani wancan gidan an koro mu saboda kuɗin hayan ya ƙare kuma babu wani abin da za mu biya wannan ma gashi ya kusa ƙarewa to ga wannan kuma ya kusa ƙarewa hmm? saboda Allah yanzu a ce yaron nan ya ji maganan nan in ya ji maganan nan wallahi ko bai sai mana gidan nan ba zai biya mana ballantana ma in yana da sararin sai zai sai mana tun da gashi ma ya fara Hmm? to amma ke can menene menene wallahi ki karatun ta natsu malam ni ba na son magana yaran da kake kawo gidan nan ni a bar magana nan malam to tsaya ba kya son maganan yaro yanzu nan da ya ji labari is nan za a kore mu tunda ba shi gare mu ko kina da shi ya zo ya ce nawa ne za a biya kuɗin haya misali in ma bai da abin da zai sai mana gidan za ki ci za boye ne ki ce mashi a'a a ga ana fito mana da kaya kan titi to shi yasa nake nuna miki abin da yasa ki zauna mm, mm, mm, menene ki karatun ta wallahi ni zan wuce je masallaci eh, ki zauna ki karatun ki ki karatun ta amma to to yaro ya soma abun arziki kuma aba aba sai a duba jama'a ah kai eh tunda mala ya kawo magana yaran nan ko in yadda ko kan in yadda sai fa in ƙara ma in biye masa ita ta yi. <laughs> Ai alhamdulillah ni fa da'awan shi <laughs> ji ne kawai kamar na warke gabaki daya in ah. Allah ya taimake mu sai ga miliyan biyu ta fito. Wai kai tunanin ma miliyan biyu ɗaya naka tunani ya tsaya. Eh mana. Ai ni abu mu samu ba Allah ya taimake mu mu samu ko miliyan uku. Kaga shi wanga yadda yadda talauci ya mai hawan kawara ya samu shi ma hidan warke hidan je yadda aka ji. Ni? To ni fa tunani na duk bai zo kanku ba. na rantse da Allah ni ko in na ganshi ma kamar ma na yi kuɗi ni ko matsala ta ɗaya ce kaga wannan yana magana zai ɓata lamarin ni wallahi in zai fito zan gaya mishi ba kuɗi zai ba mu ba ya ba mu abin da zai mana amfani nan gaba. Ka ji mahaukaci ko? ni ya fito ka sake ka ce komai. Kamata ya ma a jahihi waje. Ka rubuta. In akwai shi. Barka da hitowa. Kogiya ne. Ranka ya daɗe. Barka ne. Barka da Yawa Barka ne ranka ya daɗe. Ya gajiya. Ya hanya. alhamdulillah. Lafiya lau. Ƙungiyar ƙungiyar ƴan kwamari ta. Eh, eh, ƴan kwamari. Eh. Dama ƙungiya ta man Yi ma bayani. Ƙungiyar ƴan kwamari ce. A ya san mu ai. Yawa. Dama wato haɗaka na mun kai mun haga irin jajircewar da haka yi da kuma irin shiga da hitar da kai duniya ta sanka. da eh, jajircewa eh, ka da eh. daɗa ɗan waƙoƙin ka mun haga cewa ya kamata a ce mu haɗa ma wani kwamadi wanda zai ƙara ɗan ci gaba da bayani. <laughs> Ci gaba da Oga, tun kana ƙasar waje muka yi shawara tsakaninmu na ƙungiya muka ce yadda kake fitacciya unguwanmu kuma muna alfahari da kai kuma muna ganin irin ci gaba da kake kawo mana da taimako da kake al'umma ko ba gaskiya ba kuma wakokin shi sun fita duniya sosai eh, yawa eh, shine eh. muka ce to mu ma kungiyar mu ba mu ba da gudunmawa eh shine muka cewa ya dace ko ba haka ba mu mai comedy mu ma comedy shine muka ma muka ce ba mu kawo ma wallahi wajen comedy ma wannan hakurjewa yi wallahi shanu na ma aka sace a gida mun zo gurin aikin comedy ne sai da ga wuta wallahi da ni tuntukan nan ni wallahi waya ta ce dai ta fada a wajen iphone ko sr wallahi ba damuwa to gaskiya masha Allah na farin cikin eh. wato zuwan ku da kowa kamun wannan ga ma eh zalla ka tsaya ban Allah eh. ni ba zan ka ba eh, Ɗan ne ba a ah, ya sha giya. Ya sha mm. Mm, ya giya. ne. Kaga kaga Ai gashi nan. Nuna mai. Ga Ah masha Allah. Abu yayi kyau gaskiya. Allah yake sosai ni na can eh, ni na gani eh, wannan kuma shine wannan eh, eh gaskiya ne to masha Allah na farin ciki gaskiya kuna ji ko gaskiya babu abin da zan saka muku da shi sai dai ah, na dai san ko me zan baku kuɗi dai ba wani abu da zai muku magani amma na yi alkawarin ni karan kaina tunda kuna sauraron waƙoƙi na zan muku waƙa sabuwa guda ɗaya in tura muku da shi. Waƙa? Kuɗin ne! Ƙarya ne, ai kai ne ɗan burba. Kai ma ba lado ba ne, wallahi mun zo ne mu cuce ka. Yes! Yes! Yes! Yes!